wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulul Alele. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a yau kuma muna tare da barista Umar Abdul Umar. Wannan babban lauya ne da yake zaban kansa da kwanaki na gani wani zance ya tashi lauya ya zo ya yi magana da ya kwantar da hankalin mutane da yawa da kuma ya nuna mana yadda hukuma da doka ya za iya ɗauki da kuma yadda doka ya faɗa alhamdulillahi yanzu kuma ga shi nan mun shiga wani babban annoba da ya faru da mu musulmai a nan shi mu ce muna gode wa duk musulmai gaba ɗaya da nan aka zo aka nuna babu batun wani a ba zan ce ma musulmi ba ina gode ma duk duniya gaba ɗaya saboda babu batun wani ahalus sunna ko batun eh, babu batun wani izala ko kuma babu batun wani ɗarika babu batun wani shi'a a kowa ya zo ya nuna bakin cikinsa da damuwansa akan abin da ya faru abin da yasa na ce ba zan ce musulmi duka ba ba zan ce musulmi ba na ce kowa saboda mun samu akwai wannan ayuba shi wannan abokina a ah, shi ma na ga shi ma zancensa da ya nuna bakin cikin abin da ya samu ma musulmi ya zo ya yi jaje ya ce gaskiya wannan abu bai dace to a hukumance a dokance kuma dole duk abin da muke yi ya kamata mu san mai hukumance ko kuma a dokance me ya faɗa me za a yi shi yasa yau muke tare da ah, babban lauyan ɗinnan barista umar umar wanda ke zaman kansa insha Allahu mu ji zancensa mu yi masa wasu tambayoyi ko kuma mu ji me ya kawo mana wannan abin da ya faru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barista. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki. Na'am barista. To, bismillah barista muna jin ka na san ka san ga abin da ya faru a ah, kadiyan da ya faru a kuna. Shin wannan abu a. Ah, farkon su ke ko dai a'a ba haka ba kamar kanta su 'yan sanda eh, f wannan ah, shugaban sojoji ya zo ce wai a'a kuskure ne farko sun ce ba su ba ne na biyu ba su ce wai kuskure ne amma sun yadda za su biya diya shin wannan abu ya dace barista ko dai a'a me kake da faɗa akan wannan abu assalamu alaikum eh, wa rahmatullahi wa barakatuh eh tabbas wannan farko abin da <clears throat> zan yi magana a matsayina na lawyer kuma zan yi magana a matsayina na dan Najeriya ko kuma musulmi wanda yake ko aina wanda zai gani ba zai ji daɗi ba zai kwandamin zan yi magana a matsayina kamar a fuska biyu haka mutum zai yi magana. A dokance abin da ya faru gaskiya ba daidai ba ne ba za a ce farko ka gani wannan abun in mistake ne ma kaga yayi yawa wannan abun yana faruwa sau goma sha shida kenan da wannan sau goma sha shida kenan yake faruwa so goma sha shida cikin Najeriya wannan abu so goma sha shida sixteen occasion yake faruwa wannan abun hmm. duka kuma kan musulmai yawanci akan musulmai yawanci kan dan arewa Hmm. mu bar ma magana musulunci ma mu musulmai ne amma dai misali a ce mu wanda misali a arewa yawanci ya fi taba mu ka gani abu ne wanda at least ba za a ji dadinsa ba ya kamata at least a dokance in an duba wannan abun misali farko za mu duba su mutanen da aka yi musu wannan abun. Eh. wanda suke maulidi aka je aka zuba musu bom na farko ya zo a ce bisa kuskure ne na biyu har yanzu mutane suna ya sake zuwa na biyu kaga abun da za mu duba wannan abun abu ne wanda at least na abun dubawa ne ko me dalili sai Allah ya sani amma dai a dokance in za mu duba farko shi inda suke don waje ne wanda at least terrorists na taruwa yaki ake yi ne a gurin kaga hmm. akwai kamar kamar inda a ce gurin yaki ake guri ne na yaki ana yaki an ce mutane wane wancan civilians kar su tafi ba an hana tafiya danger zone ne sai ku kuka tafi kuka yi abu kuka shiga gurin aka ganku in large number to kaga ku ne kuka yi inviting wannan danjan tukun wannan abu faru za a iya dubawa amma kuma babu haka mutane ne wanda kuma a dokance a constitution constitution ya kawo under chapter 4 wanda at least constitution ta yarda ku yi taro akwai right to peaceful assembly an association under section 38 na constitution ya kawo wanda za ku yi taro section 40 sorry section 40 of the constitution ya kawo za ku iya taro na lumana wanda ba wani cutarwa za ku yi ba za ku yi magana akan wani abun da ya shafe ku ya shafe ku kasuwanku ne addinin ku ne ko ma mene siyasa ne duka an yarda an yarje mu ku yi haka ka gani in an duba haka gurin zone din ba is not a danger zone tukun suka taru ka gani wannan abun in an duba abu da ya faru sau daya sau biyu har sau goma sha shida gaskiya ba abun da za ce wannan abun da gaskiya ganganci ya fi yawa akan a ce wannan ne akan a ce wannan abun mista ne gaskiya ganganci ya fi yawa a nema kwararru a nema kwararru mana in ba su kware ba a kawo wasu mana mutane ko kuma mu je mu doko wanda suka kware su yi mana wannan abun mana. In ka bar mun yi maganan inda yake ko danger zone ko wajen yaki, a wajen yaki ma su sojoji ai suna da rules of engagement. Suna da rules of engagement. A ah, za ku kai ko akwai terrorist a guri in akwai dalilin mata, dalilin yara kanana, ko kuma generally innocent civilians. a dalilansu zai yi a ce wani makamin da za a yi amfani da shi ko wani shiri da za a yi a shiga a ki shiga don kar a cutar da wayannan mutane. Wace ya hana wannan saboda ma mata da yara ko da akwai 'yan ta'adda wuri ya hana eh. hukumanci ya hana. Haka ne sosai, sosai. Hmm. Sosai. To, muna tare da ka in an duba haka to ka eh. gani gaskiya abun da ya faru za a ce abu da ya faru sai Allah amma abun da ya faru gaskiya abun da za a ce kenan na biyunsa kuma za mu duba a'a shi addinin ne kar su yi aga constitution ya ba da daman under section 38 na constitution ya ba da daman kowa ya yi addini na wanda yake son addinin da ka so ka yi in kana so ka bauta wa mutum don uwanka in kana so ka bauta wa dabba duk dai abin da kake so constitution ta baka dama a kana so daga kai kana yin wannan addinin kana practicing wannan addinin kana practicing christianity za ka iya bar christianity ka zo musulunci constitution ya baka daman kai haka ka fita daga kowane addini ka shiga kowane addini constitution ya ba da dama haka kuma a kasan nan a Najeriya gaba da Najeriya ba za ta ce musulmi ba za ta ce ko wani shugaban kasa ba zai hau ya ce wannan kasan na musulunci ne ko wannan kasan na Christianity ne ba za ta faɗi haka ba don abin da ya sa akwai dokan kasa under section na 10 na constitution yana fada the government of the federation or of a, or of a state shall not adopt any religion as a state religion yace gwamnatin tarayya ko na jiha ba za ta ce ta dauki kowane addini a cikin addinan da muke da shi kowane addini ko kuma ta kirkiro da kanta ta ce wannan addinin ai addini eh, shine addinin ba Najeriya gaba daya ko wannan addini shine addinin Kaduna Kano Borno ba za constitution ta ce haka ba zai yiwu ba ka gani if that is the case kaga wanda suka ce su suna su sun dau maulidi as part of their life kaga duk sun yi ne na farko ba, ba dokan kasan da ta hana su su yi addinin da suke so na biyu kuma har yanzu shi dokan yake ba su under section 38 yana yana ba su daman su yi addinin da suke so ka gani if that is the case kaga abin da suka yi is in line kenan kuma abin da za duba abun takaici abin takaici su jami'an tsaro su an yi su ne musamman don for the protection of the citizens. An yi su ne for the protection of the citizens. Section 20 na constitution yana fada a section 20 na constitution ya kawo akan ba ma mutum ba har iska da mutum muke wannan shaka da ruwanmu da dabbobinmu na daji da daji gaba daya ba ma mutum ba mutum shi uwa uba ne duka constitution ya kawo akan for the protection of wayannan mutanen duka to amma me yake faruwa ne haka me yake faruwa ne haka shi ne abin da gaskiya abin mamaki ne sosai aka yana faruwa ko mene ma'anansa wanda ko an yi ku ne for the protection of life and uh, property sai kuma har yanzu a constitution din a constitution din under section 33 na constitution ya kawo right to life ya kawo provided for right to life ya ce every person is entitled to right to life kaga constitution ta baka dama ta kawo ga kowaye ya rayu misali kan rayuwanka ba wanda zai kashe ka in ka ga an kashe mutum yadda constitution ya faɗa under section 33 sai dai ya kasance mutum ne ya yi laifi laifin da ya kai ga shi ma in kotu ta yi hukunci ta zona ta saurari ta saurare shi ta saurari gefe ɗaya duka ta tabbatar da laifin shi ta yi hukunci a kan ta sa ta yanke hukuncin kisa a kansa in an kashe shi wannan doka ta yarda abin da section 33 ya faɗa in ba haka ba kaga wannan dalil ne da zai yi a kashe mutum wannan zai yi depriving mutum of right of life na biyunsa har yanzu akwai kamar misali mutum ne kamar misali a ce ya fuskanci misali wani unlawful violence misali a ce an kama shi yan ta'adda ne suka kama shi kuma ga jami'an tsaro suna son su kwato shi kaga shi wannan doka ya kama for the protection of life and property to a yayin nan a yayin haka za su iya bude wuta da wayannan mutane kaga duk wanda aka kashe a cikin wayannan mutane sun tafi ne misali a garin kare rai kaga wannan mutanen da aka kashe na wannan eh, kaduna kaga babu dalili na farko ba laifi suka yi wanda aka yi za a yi musu kisa ba ne aka yi wannan na biyunsa ba laifi na biyu da muka fada ko a ce mutum ne an kama a garin jami'an tsaro ko su yi exchange wuta a haka aka kashe kaga a haka ma in an kashe mutum to koma waye in an kashe a garin gyara? ya zo ya baci, sa iya dubawa na ukunsa kuma mai laifi ne yana hannun jami'an kuma yana wannan wanda ya cancanci kamar at the end of the day in an kama shi hukuncin rai ne za yi masa sai yana so ya gudu an yi kokori an yi kokori a garin binsa aka yi harbi ya je ya kasance ya harbe shi a inda zai mutu ana iya duba wannan yayin kamar misali zanga-zanga da eh. ake yi a times wanda ta zanga ba na lumana ba ko ba ga ba peaceful demonstration ba ana yi a garin tarwasa wannan abun aka wasa tiya gas da su me sai ya yi sanadiyar mutuwa wannan abun za a dan duba wannan abun wannan mutanen ba su shiga wannan abubuwan da muka yi listening a yanzu ko da ba kaga hakan ya nuna kashe su da aka yi ba bisa doka ba aka yi kwata-kwata bai sha ba bisa doka aka yi ba sai dalilin su sai Allah amma shi magana tsakani da Allah in za duba ya kamata a ce hukunci ya hau kansu don gobe kar a sake yi. Abu ya yi yawa. kabin mu je kan ɗan zanga-zanga, listin oh, da ka cewa domin jama'a za su cewa barista ya ce wannan abu ya faru a bi mana eh, so goma sha shida kenan ba so ɗaya ba kenan so goma sha shida shi yasa da za mu so mu magana akan wannan kamin mu dawo jama'a ga list da barista ya turo mana na farko kenan barista ya turo mana wai a eh, sunan shi na number one 16 march ko barista 16 march 2014 10 people mutane goma a borno sa'an nan kuma barista ya turo mana wai number two seven, uh, eh, say, wai january 17 2017 56 people bi mana mutane 58 takwas a borno the same borno state sa'an nan kuma uh, number, uk, number three na uku kenan uh, eh, 28 february 2018 uh, 20 people in Borno kuma Borno kuma na uku kuma Borno mutane ashirin na, na hudu number 4 11 April 11 April 2019 11 people in Bara, wa mutane goma sha ɗaya a Zamfara hmm? wannan irin wannan kadiya da same ya faru da su number 5 na biyar uh, 2nd July 2019 a second July, July 2019, 13 people in Borno. Yaya Borno, Borno, Borno in Borno. Sa'an nan kuma number 6 na shida uh, 25 April. Eh, 25 April 2021, 30 people, mutane 30 in Borno. Kai. Number 7, uh, 16 September 2021, 9 people in Yobe. sa'an nan kuma number 8 na takwas a ah, 26 September uh, 2021 20 people mutane 20 in Borno a cikin Borno kuma. Sa'an nan number 9 na tara uh, ah, 20 April 2022 six people in Niger daga Niger. Okay? Niger ne ko dai Niger? Niger, Niger. Niger, sorry. Niger. Eh, Niger, okay. Ku hakuri ban gani da kyau. Kakan ban gani da kyau. Okay. Okay, in Niger. Eh, 2006. Eh, na goma. Ah, na goma. Uh, ah, 6 July 2022, 12 people in Katsina ya faru daga katsina mutane mutane goma sha biyu sa'an nan namba 11 na goma sha ɗaya 17 December 2022 uh, 60 mutane 60 uh, in a zamfara kuma kenan sa'an nan uh, na goma sha biyu bi ma'ana 12 uh, 24 January 2023 18 people mutane goma sha takwas in Niger ya faru da su a Niger. Ok, mu je kuma na ƙarshe eh, ok. Sa'annan <coughs> barista ya kuma ok. Sorry. Number 13 na goma sha uku 25th January 2023 uh, 40 people in uh, Nasarawa mutane 40 a Nasarawa suka mutu akan haka sa'an nan na goma sha hudu 5 march 2023 mutane uku suka suka aka musu wannan wato wannan abu ya taba afkuwa a cikin kaduna kenan a kaduna mutane uku an taba kashe su akan haka sa'an nan na goma sha biyar 18th august 2023 eh, one, person wato mutu guda a cikin niger aka kuma masa haka sa'an nan na ƙarshe shine ne 3rd uh, December 2023 90 people in Kaduna. Uh, ah, barista, uh, kan da aka ce 90 people in Kaduna na ƙarshen nan abin da faru wasu sun ce wai sama da ɗari wasu kuma sun ce ba san adadin ba amma nan ga gashi an zana wai 90 ina gani report din da okay 90 plus ga plus kai okay. yeah, 90 yeah. plus yasa su yes. ba wai 90 plus isa za a samu uh, fiye a abin da ya faru haka ne a barista abin da ya faru gaba daga kaduna naija katsina ya saura ya wurin kawai aka sa ma ido kaduna naija katsina borno especially borno ya wurin aka sa wa ido shin wurin ana yaki ne ko wurin gangin boko haram suke ko kuma yan banti ko shi eh, eh, bello turji garinsa kenan bello ai shi uh, ko ina ko kadan maybe gwanda ni dai ban ba abin da zan ya faɗa akan kamar abu da ya shafi bello din. ko ba ka ba amma dai an zo borno kamar borno eh. duk da cewa ai su abin da jami'an tsaro da suke jirgin ai yana kallo kuma suna kallo ko ba jirgi da yanzu ya faru a ce jirgi ne wanda ba mutum a ciki ai suna iya su a inda suke operating operation room nasu suna kallon suna da target farko ma in ya tashi to ko ne mistake din sai Allah a wannan abun kuma shi a Borno din banda ma yanzu da wanda mutane suka mutu sun taba kamar wannan abun an taba targeting senator ma a yanzu haka da nake magana sitting senator Mohammed Ali Ndume da kyar ya sha shi ma haka jirgi ya taba masa haka a Borno ka gani wannan abin bai Allah ba mu san me ya faru ba target din kullum daga mutanen arewa ne amma ba wannan abin kuskure ne ba zai zama kuskure ba in dai wannan abu ya afku so goma sha shida a cikin Najeriya zai zama kuskure ba ba Gaskiya ko kadan babu kuskure don babu kuskure amma mu yanzu damuwan da ake a ce a dauke shi kuskure ma yanzu a cikin yaran da mutanen da suka mutu akwai waɗanda suka mutu akwai sun bar yara kanana sun bar yara kanana akwai za a samu yara kanana da iyayensu mata da maza duka sun mutu duka wayannan sun mutu gwamnati ba ta da shirin ta yi musu wani abu a ce an yi biya su diya kenta an yi haka gwamnati a ce ya kamata a yi abin da ko ni ko kai da yanzu wannan abun bai maka dadi ba ai musu abin da at least za mu dan ji wani a zuciya mu za mu samu peace of mind za mu dan samu kwanciyar hankali a biya su diya haka da ana yin haka at least an yi haka zai dan at least kawo sauki amma yanzu daga abin da muka ji da wannan abubuwan da ya same su an ce tsohon gwamnan kaduna malam nasiru yan rufai ya bada tallafi na dubu goma oh, sorry miliyan goma haka sarki sunusi ya bada tallafin miliyan goma an ce sojojin da kansu su wayannan da suka yi wannan abun su sojoji daga sojoji haka sun ba da 10 million sai kuma vice president ya je kan gadajen waɗanda yanzu haka suna asibiti an ba su naira dubu hamsin hamsin a envelope don allah wayannan abubuwan me zai yi musu me zai yi musu in wayannan an yi ne don wayanda ba su da lafiya ina waɗanda suka mutu suka bar yara kanana daga wannan bidiyo da kai plane akwai waɗanda sun wayanda sun fada waɗanda suka wasu da suka mutu don su ne breadwinners na wannan na familinsu su ne suka yi yin fadita shi su yi wannan wancan tukun at least su yi kokari su ciyar da jama'ansu su ciyar da familinsu su suka da nauyinsu to yanzu yau ba sa nan ne ake shirin a yi musu kaga eh, abin da ya kama kamin mu play video din na ga amma jama'a na maganar cewa wai haka ake yi she gwamnati ya ce zai ba da diya daga baya shi ga an shiru kuma diyan ba bayan yanzu kuma ga kuɗin da shi eh, suna shi nan erufa ya bayar ga kuma kuɗin da shi khalifa sanusi ya bayar to yanzu kuɗin wa aka ba saboda jama'a ana nufin cewa in aka ce za a bayar ba bayarwa kaga wala su sun bayar da kyakkyawan zuciya to amma na kuɗin ya shiga kuɗin ya kai wurin waɗannan mutane kuma gwamnati da ya fito yake cewa an biya diya kamar kada su eh, so eh, nan babban sojan sojan ya fito ya ce wai ana shirin wasu na radi za su biya diya shin kamar korafin da mutane ke faɗi shin barista haka ne ko dai ba haka ba saboda jama'a mutane aka ce za biya diya ba biya an zo a ce za biya kawai hankalin kowa kwanta ma ka wuce ba biya gaskiya ne haka ne ba wani gaskiya abun kirki da ake yi ba damuwa aka yi akan ba wani damuwa dan kasancewa ko ba mu sani ba ko rayukan da suka mutu ko talakoki ne ba su da wanda za su saya musu Allah ya sani ko dan haka ne ba wani abun wannan da gaskiya duk wannan yanzu occasions da suka faru banda wannan ba wani wanda muka gani ashe mutane da sun mutu wannan an yi wa wasu su wani abu kamar mu gani duniya ta sun nuna duniya don kasan abun gwamnati yau ba a yin abu a boye gaskiya in kamar ka ga naira dubu hamsin hamsin da aka bayar a gadajen asibiti an nuna duniya sun gani duk da cewa alhamdulillah lauyoyin mu suna gurin ni inda na ji labari ma na tabbatar naira dubu hamsin ne akwai lauyoyin lauyoyi a gurin kuma akwai lauyan mu na chairman namu na lauyoyin Tijjaniya mutumin Kaduna ne shi ma he was part of wannan tafiyan da aka yi yana gurin to daga bakin bakinsa nake ji naira dubu hamsin hamsin an bayar amma banda haka wannan abun bai isa bai a Kaduna aka ba da a Kaduna eh. dubu hamsin eh haka ne ba zai kai ko ko ina ba ba zai yi komi ba abin da ake so irin compensation da ya kamata a yi gwamnati ta yi compensating wannan mutanen a ce yaron da aka bari iyayensa suka mutu a ce a dau nauyinsa daga yanzu cin shi da can shi shansu karatunsu har su gama makarantu har su zama mutanen kansu gwamnati da nauyinsu kuma haka din a yi shi cikin kankani within a reasonable time ba a ce za a yi ba sai an je ana ta follow up an je yau bai yi ba wane kaza kaza a hannu wane babu a sa daga mutanensu daga mutanensu a sa kwamiti daga mutanensu in an yi kwamiti a sa daga mutanensu a setting up committee kar a bata lokaci gwamnati za ta iya ba komi ba ne. Ba gaba, wannan kudaden da misali zai yiwu a yi wa wannan mutane mutum daya ma wanda shi ba gwamnati ba yana da shi zai ya mallaki wannan abun wanda kuma a cikin mutanen gwamnati din. To, saboda haka da ya kamata abin da za a yi musu so that ni da kai da wani mutum wanda yake sauraro ko yana kallo in ya ji haka despite the fact that ba a kyauta musu ba an kashe iyayensu amma zai ji wani at least kwanciyar hankali domin abin da aka yi musu iyayensu lokaci yayi da a ce ko suna nan ma ba zai yiwu a yi musu fiye da haka ba to kaga a nan an yi striking balance wanda at least ni da kai in mun kalla za mu ce to Allah ya ji kansu su kuma Allah ya girmar da su ya zamar da su manya samu ya faɗan haka cikin jin daɗi To ni abin da nake gani kenan. A barista to ga bidiyon yanzu za mu zo kan bidiyon she akwai zancen da za mu ga bidiyon ne. An kashe mana yaya, an kashe mana maza, ba mu da wurin zama ingantacce, ba mu da abinci a rayuwar mu na duniya, sai mun je mun sari itace da mu da matanmu sannan mu zo mu koda shi mu ci abinci muna cikin haka ba a tausaya mana ba. An kona mu, an kona yayan mu, an kona mana mazaje. a taimaka mana ni ne malamin da ya sa ranar wannan maulidi da ni karanta shi na shigo mun je an kai mu ci abinci na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata suka ce idan na fito na yi karatu a matsayina na karamin albajirin shi wa malam sisi kutama to wuri zai tashi saboda kamar dan jinkirta tsakanin maganar da tashi bom din farko ba a yi ke ba da bai na fito na na duba wurin da abin ya faru gawar dan adam wurin mata da ƙananan yara na farko mata da ƙananan yara ya kashe yadda ka san mai feshi ya fi sa gwani magani to muka yi magana da sama suka ce suna magana da pilot din da ke aiki da jirgin shi ainihin kwamandan da ke sarrafa jirgin daga ya ke ya ce zai masa magana ya matsa gaba saboda ba na haka turo shi ba to tsakanin bamu wannan amsar da tashin bom na biyu wanda shi kuma magidanta ya kashe shi ba minti sha biyar ba shi ma to akar muka dawo a takaice dai mun samu gawar wani waɗanda muka yi mace na'iza mun samu gawar mutum ɗari a nan tudun biri an samu gawar mutum saba'in wa, da uku da uku wa'in da ake wata ba da gangan ba ne kuma ina fatan Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ga waɗanda suka rasu kuma Allah ya ba waɗanda suka samu rauni ta barista gaskiya ga shi mun ga bidiyo kuma yanzu abinda muke tambaya kamar kan da mutane suke tsoro cewa Ah, ana zuwa gwamnati zai ce in abu haka ya faru a wurin ka mun samu labari so goma sha to ana cewa abu haka ya faru gwamnati ce na yadda zan biya diya shi ga daga baya a bar su ba biya to wa'annan mutane yanzu ga abin da ya faru da su matan nan su suna kuka She sun je su yi faskare su mata mata su fasa sannan su siyar su ci abinci to barista yanzu gwamnati sun ce za su bayar to daga baya in magana ya shiru gwamnati ba su ba su ba wa zai tsaya ya fight musu shi kenan magana ya sha ruwa kenan ko dai a'a wannan dubu hamsin hamsin da aka ja ka bayar kudin asibiti shi kenan gwamnati yana ganin shi ne wannan diyan da ya biya ko dai daga baya yanzu in gwamnati ya zo bai bayar ba ya za su yi su yi fighting karban 'yancin kansu gwamnati wannan alkawalin da yake cika musu Eh sarki magananka na ji magananka haka ne amma yanzu haka shiri da ake yi yanzu yau karfe biyun yau insha Allahu akwai lauyoyin arewa akwai lauyoyin tijjaniya a ciki dama da ko izala dama wanda ba ya dama kungiya har da wanda ba musulmai ba Lauyoyi yanzu haka ana ta rajistarin lauyoyi dari shida da ishirin da wani abu yanzu haka. A haka kuma duk wani lauyan da ya shiga wannan kungiyan yana contributing akwai kudaden da ake contributing ana tara kudi yanzu haka. Ni ma memba ne a cikin wannan group din an ba da account kowa zai tura gwargwadon abin da yake da shi mata ya tsara. Domin ba don komi ba, a yau karfe biyu za a taru a Kaduna a Arewa House za a tattauna akan wannan mutanen da aka yi wa wannan kisan. Wa mutanen da suka bari mutanensu za a je in Allah ya yarda za a je kotu a nemo a kwato musu hakkinsu. Kuma kafin nan kafin nan a yi ma cikin kuɗin da ake tarawa a yanzu ana so a kai musu tallafi. To, insha Allahu niyan da ake da shi kenan in Allah ya yarda this time around daga baya dai duk wayan da abubuwan da suka faru gaskiya sun wuce ne ba tare da an yi komi ba kamar yadda ka faɗa za a yi alkawari kuma ba zo an yi ba za a yi alkawari ko ba bi diddigi ba shine dalili ko an bi diddigi ma za ka gani ba wani abu to this time around dai in Allah ya yarda in dai ba su suka nema sulhu a zo a zauna ba gwamnatin ta nema sulhu ta yi alkawari kuma cikin kankanin lokaci za ta yi wannan abun shi sulhu ba abun da ya fi sulhu to insha Allah za fi hanyar sulhu amma kafin haka dai wannan ina faɗan in haka ya faru to niyya dai da ake da shi yanzu haka za je kotu ne in Allah yarda za bi har a kwato musu hakkinsu duk abin da ya kamata a yi musu na gina gida shi vice president ya faɗa already na gina gida a tabbatar da an yi haka a yi compensating nasu na makaranta ne na koma mene duk abin da ya kamata da na yara kanana wanda har a yi makarantansu ne cinsu da shansu ne har zuwa wani lokaci da wanda a ce za su zama mutane kansu insha Allahu abin da ake so a tabbatar kenan a yanzu da ake yi ina fada maka karfe biyu yanzu haka da muke in a matter of an hour cikin nan da awa daya ma ba zai kai ba in Allah yarda za fara yanzu haka ma ba zai dade ba insha Allah nan da mintuna lauyoyi za su fara tafiya arewa wannan housing insha Allah okay to uh, barista kabo bata maka lokaci saboda kai ma kana cikin su amma zance na karshe kamin mu dan bude layi mutane kaɗan zance na karshe da muke da shi barista kaga a nan america ina gani 2001 in za ku gani kan talabishin akwai wani ɗan sanda da ya zo kama wani black man da ya zo kama shi shi ya danne wannan black man ɗin ƙasa to black man ɗin na ce masa a'a help help help shi yana neman kan da zai samun mai hankof ne ya ɗauki kafansa ya danne wuyan wannan ah, mutum to kamun ya ƙara sa masa hankof ya mutu ya kashe shi ya mutu kaga ba gwamnati kaɗai ba gwamnati aka kai kotu ba wannan ɗan sandan shi aka kai kotu kuma cnn ya nuna station eh, duniya duka an nuna ga wanda yi wannan kisa shin dokar najeriya ya hana a nuna waɗanda suka yi wannan kisa ne ya hana a kai su kotu ne ya hana a kaga shi wannan ɗan sandan an karbi aikinsa an saukar da shi akan aikinsa kuma aka kai shi ya je gidan yari to su dokan najeriya ya hana a nuna su ne ya hana su ajiye aikinsu a kore su aiki ne ya hana su je sarka ne dokar najeriya ya hana wannan duka ne eh sarki gaskiya babu bai hana ba tun daga farko da muka yi defining muka yi magana section 33 na constitution mun fada instances wanda ya kamata a ce mutum in an kashe mutum za a yi justifying amma ba zai yi ka kashe mutum ko ma kai soja ne ko ma kai police ne without lawful justification ba dalili mai kyau ka kashe mutum kenta kenta kamar akwai hira da muka taba yi wanda kamar mun yi magana hassan mayaki ba state wani kes ne a fataskum local government ya faru na'am to wannan police officer ne ya harbi mutum ba inda ya kamata ya harbe shi ba to at the end of the day haka shi ma ya zama aka yi instituting murder case a kansa wanda aka yi haka ya je ya fadi court of appeal supreme court har a karshe dai aka yi executing shi, to ka gani jami'an tsaro ne kawai abin da yake faruwa yau najeriya din bai kamata in fada ba amma dai zan fada wani abu Ka gani kotun duniya na yau ka gani. Kaga eh. a shekarar nan kwanaki bai dade ba akwai wani na manta occasion din ina gani akwai wani abun da ya faru ko an rantsar da manyan lauyoyi ne ina gani a gurin ne ko kuma akwai wani alkali da ya yi ritaya to chief justice of federation ne yake faɗa da kansa alkalin najeriya gaba da yake faɗan shekaran nan an yi hukunce hukunce hukunce na wanda za ya ba da kunya abun kunya yake condemning chief justice of federation da kansa ba, to ka hmm. duba yanda kudin mu yake yanzu wani kamar soja da su mutane kasancewansu gaba da yawanci ana shakkunsu ana manta da doka ma in ba lauyoyi da mu muna wannan din ba amma yawanci ana manta da doka ma yanzu ka yi abu ka yi imposing kaga strain na court ko kotu ta bada hukunci strain na court karfin kotu ta yi enforcing wannan judgment din wannan abun yana gagara gaskiya sai dai addu'a mm, mm. to shi amma in ba haka ba yanzu ni a sai lauya in yau in ka tambaye ni mene hukuncin da ya kamata a yi wa wannan mutane in ka duba tarihi wannan abun yana faruwa sau goma sha biyar kafin wannan na karshen ya faru to ni gaskiya gaskiya gaskiya a gani na wannan mutanen da suka yi wannan abun gaskiya kotu za a kai su kuma moda church za a yi framing a gare su a kansu wanda wannan in ya zama ka gani um, compensation da muka faɗa ba sai ya zama negligence sai ya zama garaje cikin garaje ne ya faru kuskure in ya zama kuskure ne ya zama negligence to wannan abin ne zai kawo a yi maganan diya a biya su diya ishe da su mai yawanci kowa in ka duba a yanzu duk yawancin lauyoyi da su sauransu ko taron da zamu yi yau ba sa maganan a yi hukunci a yi musu hukunci a ce su ma a same su a gaisu gaban kotu a gurfanar da su a yi misali at the end of the day in an ci nasara a yi musu abin da gobe wasunsu ba za su sake yi ba ya zama aya gare su wallahi ba ma fadan haka ba wanda yake fadan haka gaskiya in ka duba wannan abun zan ce gaskiya mu wannan kasan abun tsoro ne abun da yake faruwa a kasan nan gaskiya muna abun tsoro ne to kuma lawyer ke magana ba wato the right way da ya kamata a bi batun diya ma bai taso ba sannan a kama su a kwana haka ne haka ne haka ne baya ba kuskure ne an tabbatar sannan ba ma yanzu haka ne ok amma to kan da dai yanayin kasan yake kawai gaba da iya kawai a duba to amma ba da eh, ya koyi don it means eh, abin da ke practice ba haka bane dan akwai mutane da above the law ke Nigeria Najeriya inda suna inda kana da kuɗi kenan ko kana da wani eh, gaskiya gaskiya sosai ma in haka ne sosai ma constitution da kanmu da constitution namu da kansa da kansa ma zan shiga wani abu ne in ka duba bai kamata ba akwai abun da ake yi a constitution din ma misali wai an ce akwai rule of law ah, akwai rule of law rule of law yana nufin wai equality before the law to in kana ce akwai rule of law akwai equality before the law misali ni da nake magana da kai a matsayina da kai da muke zaune muna magana tare da kai kai da muke magana program din nan da kai da talaka kowane irin talaka ma da president na Najeriya wai dukkansu a idon doka dukkansu matsayinsu da abin da uh, uh, rule of law yake fada. Dukkansu matsayinsu da ako doka abin da rule of law yake fada. Kaga rule of law din a rubuce haka ne amma practically ba haka ba ne. Ka gani? A rubuce theoretically speaking eh akwai equality before the law president da talaka wanda sai ya fito ya yi tallan ruwa zai zo gidansa su ci abinci in sun yi laifi a idon doka matsayinsu da a rule of law abin da ya kawo to kuma constitution din har yanzu the same constitution yake kawo wai wani abu wai immunity under section 308 na constitution wai yana fadan akwai wayansu certain number of mutane akwai wayansu mutane kamar governor kamar deputy governor kamar president kamar vice president wai yake faɗan wannan constitution din dokan wannan sashin yake faɗa wai no civil or criminal institution criminal uh, no civil or criminal proceeding shall be instituted against those person wai wannan mutanen ba ka kai su a ce in ya danne filinka gwamna yana kan fiye wannan ba za ka kai shi gaban kotu ya zai sai a gaban kotu ba sai dai in ko a civil wani ne zai tafi gwamnatin shi za ka yi yin amma shi sunansa ba zai yi ka kai kotu ba. Eh? Haka gwamna ko president a yanda dokan yake faɗan ko yanka mutum ya yi ko kashe mutum ya yi ko harbe mutum ya yi a yanda dokan ya kawo wai ba za ka kai karansa ba zai yi a tuhume shi ba zai yi a zo a yi arrestin nashi ko a cire shi a wannan abin ba zai yi a yi masa ba to in haka na ina rule of law kaga ba rule of law equality before the law in glory ne banza to ka gani in haka ne ka gani to shine da nake fada gaskiya mu tsoron kasan nan nake ni kam gaskiya in haka ne abin da zai dinga faruwa za a kashe mutum kamar kiyashi gaskiya kasan na abin tsoro ne Allah ya kiyaye Allah ya mm. kiyaye jama'a kan da eh, suna da minti da za na na wannan kadiya da ya faru a Kaduna insha Allah shi sa kira kaman biyar kawai za mu ɗauki kuma minti ɗaya ɗaya za mu ba wa mutane insha Allah malam Buhari za ka rubuta nambar sake kira ya eh, sunan shi nan biyar kawai za mu ɗauki bayan biyar ku yi hakuri ba za mu ɗauki kira ba saboda karfe biyu barista suna da zaman da za su yi akan wannan kadiya da faru a kaduna wanda barista ya gaya mana ba farkon abin da ya faru ba kenan ya faru su goma sha shida alhamdulillahi yanzu dai mun barista sun gaya mana irin zaman da za a ji a yi a amma abin da yake da takaici da ban haushi bi kana ganin cewa wayannan mutane ba yadda za a yi a ce wai an kawo su ko da zaman ma da za su yi ta bar mun sani zaman da za a je a yi zama ne na yadda za a biya diya a kuma duba 'yan baya amma wayannan mutane ba yadda za a kawo su sun kashe sun kashe banza babu wani hukumar da zai kawo su wai a cewa an kawo su on board cewa ga sunan ga wayanda suka yi wannan kisa ah, ah, babu duka ya wuce Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaika salam kola ya sunan ka daga ina ke kira? Zubairu daga Maiduguri sarki zaki. To Malam Zubairu kana tare da barista Umar akan wannan layi. A da farko dai mu dai ba abin da mu ce gaskiya sai Allah ya sa. Saboda ka ga yadda kuka ji safu abin na Ali eh. a ce ya faru duka wani mistake mistake. Eh. Ba zai shiga kan mutane ba. Duk mai hankali abin ba zai shiga kan shi ba. Na'am. yanzu misali in ka shiga bankin sojoji akwai inda yake doka ne idan ana national anthem in ka motsa za a hukunta ka. Eh? In kai misali in ka shiga barikin sojoji akwai inda ba a shiga. Ka gane ba? Eh. To yanzu misali mistake in ka je ka shiga wannan wajen idan ka ce musu ba ka sani ba sai an hukunta ka kafin na ce maka to saboda gaba in ka zo ka gane wannan wajen ba a shiga shi. Eh, eh eh wato su su su sojojin su sun kama eh, sunan shiga dokan su da kyau ba su wasa da dokan su amma suna mistake akan dokan okay na'am na'am ya zama doka ne idan kai hakan kuskure ne to ya kamata a ce tun da sun yi so goma sha shida ya kamata a ce a nuna inda aka hukunta duk wannan ababen da ya faru. Sai gudu abin da nake magana ke. Ya zama mistake ba. Eh, eh. Kuma yanzu na farko misali tsohon gwamna ya je ya ba da miliyan goma wannan ya je ba mu ba wai fatan mu a basu bane ba mu abin da ya faru a hukunta wanda suka aikata wannan abu abin da ke damu a Najeriya shine za ka yi laifi ba za a hukunta ka ba mm-hmm. mm-hmm. kaga da shi ne babban abin da yake faruwa da dama akwai sanatoci da suka yi irin Nigerian police ma an harbe shi a Najeriya mun gani an harbe Nigerian police ya je gidan wani ah, ah, rape ya harbe shi aka je kotu aka yi abin da aka yi har yau ba abin da aka mishi. Amma ko na kuri kamin ka ci gaba. A nan eh, eh. barista a nan Legas akwai mawakin da aka kashe shi Mubad an binne shi gwamnati yasa aka ciro aka sake aka tono shi a duba a yi bincike su wasu kashe shi kaga wannan ma an yi fa to amma ya bu arewa dara ci gaba ci gaba ci gaba kola laifin kana ziba laifin manyan wani arewa ne yi. Mm. ka gane ai laifin manyan mu na arewa duk wani abin da kaga idan ka kaga an zubar wa talakan arewa mutunci manyan mu na arewa da suke abuja su suka ba da dama ka zubar mana da mutunci amma ba ka ganin maganar muna za ka bari tsara maka minti daya ba ka ganin cewa kamar maganar barista ya shigo ciki in kai wani ne ai shi wannan mawakin nan an ya ce domin ya zama superstar an san shi shi sa gwamnati bari yayi wani abu domin ka amma ai nan talakoki ne kamar kan da barista yake magana cewa ah, bi ma'ana in kana da wani mukami ko menene law eh, ya je da eh, law shi wannan mawakin shi wannan mawakin ai baya cikin abin da barista ya lissa ba ko yana cikin eh a ah, <laughs> eh, ah, ya ya shigo cewa su pasta ne shi waye ba ana mutum magana ai dokon kasa ta ba wa vice president wa da sauransu shi vice president ne kawai ne magana ne ake kawai irin da an raina arewa mu manyan mana arewa ne mu ne za mu ci gaba musu Allah ya sa idan ba za su tashi suna kare mana dukiyoyin mu da rayukan mu ba don haka muka dauke su muka ba su ba abin nan muka zabe su suka tafi Abuja ba wai dan su je su rika a yanzu misali kwanakin baya an cire 15 billion aka ce za a gyara gidan shugaban kasar na bayi amma gashi an rasa mutum 90 kaje kana ba su dubu hamsin hamsin. Eh? 15 billion. 15 biliyan kai duba kai gogalin ka gani 15 biliyan aka je aka ware za a ba wa ba za a gyara gidan fayil da da da da mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa amma an kashe mutum 90 plus kaje kana ba su 15000 15 biliyan ai shi gidajen ba ma ya gyara gida ya gyara gida ko da shi gida Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mun gode gyara wa 15 biliyan amma wannan ja ba su dubu hamsin hamsin gaskiya har ga Allah ba mana adalci ba wannan abu goma sha biyar ya faru a arewa a cikin nisan ne ni mai shiga kenan ba yadda ba gaskiya ba gaskiya ko ni bai yadda ba domin da barista ya kawo mini wannan list ni da kaina na shakku sosai eh an ce wanda suka zo eh, a Abuja eh, Kaduna sun yi na farko aka ce mistake ne 30 minutes later su suka yi da na biyu shi muka ce ba mu yadda ba wannan bai zama kuskure ba to wanda aka yi a bayan 15 nan shi ma mistake ne? A Maiduguri, a Maiduguri kusan mutum nawa, Maiduguri ka duba yin zaka da kusan so bakwai aka kashe mutane irin wannan abu sai a ce wani jirgi ya zo wai bai sani ba. Ta yaya za a yi bai sani ba bayan da za a yi ka ɗauki a ce kana gidan soja ba a baka komanda ka je ka zuba mutane wuta baya yiwuwa. Baya yiwuwa gaskiya ne mun gode sosai kola mun gode Allah ya saka da alkhairi bari mu bawa wani dama mun gode sosai mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam buhari nawa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barkan ku da wannan lokaci barka kare malam buhari da ba ina muku fatan alheri da kai da barista muna ansawa muna ansawa barista abinda nake so in ce nan da farko tukunna dai inna lillahi muna sa ƙara jajantawa amma ni a irin nawa tunanin da abinda na gani kamar inda aka taso a wannan abin mutane suka mai da hankali kusan both side daga krista zuwa musulmi da bambancin akida da sauransu kowa ya nuna damuwar shi ni ana wa tunanin in dai aka ci gaba da haka kamar za a samu ci gaba a Najeriya in Allah ya yarda dai har aka yi abin bai zama to an yi na kwana biyu ko ne aka yi shuru aka ci gaba da yi aka mai da hankali ana wa tunanin kamar za a samu ci gaba saboda abin kamar ya dan dauki wani salo wannan lokacin ba kamar da aka yi baya ba amma wannan tunani na ne sai magana na sai magana na tambaya ne zan ma barista barista misali yanzu ina da dan uwa wanda aka kashe mu ko aka ma wannan abu sai wani ya fito ya nuna cewa misali ya yi wasu maganganu mai kaman ya ji daɗi da kisan da aka mishi mm-hmm. akwai wasu hanyoyin da zan akwai wasu hanyoyin da zan iya bi a dokar Najeriya ba haƙi na na ya nuna kamar farin ciki da an kashe min dan uwa <laughs> wow <laughs> very good question eh eh Na'am. Eh, wannan shine kawai tambayar da zan barista na gama lokaci Allah ya saka da alheri. Abi abi abi to mun gode barista ka dai ji maganar da suka yi especially na ƙarshe shi yayi tambaya ne. To bismillah barista. Eh sarki mun ji haka ne abin da aka faɗa shi dai kawai wannan abin gaskiya ba abin da za yi. abin da wanda ya faɗa haka kowa ya sani dukan mu mun ji waɗanda suka nuna haka din babun murna ba ne kawai mu a fuskan musulunci in mun duba matsayin mu musulunci ba musulmai ba doka ba ai wannan abin ya taba faruwa alhamdulillah mu ba mu nuna mun kamar yan tarika ko kuma su akida ba wani akidan da dai na sani suka fita suka nuna farin cikin su, an taba yi wa yan shiya haka an kashe su an taba yin haka na tabbatar ba waɗanda suka fita suka yi haka to amma dai ka fito ka yi haka din kaga ni abin da na sani a dokance abin da zan faɗa yanzu a ce don uwanka ne aka kashe mun taba magana akan provocation kamar kana gurin kuna tare bisa wannan magana din kana yana gaban ka tukun ya faɗa haka to buge shi a wani abu ko kuma ka yi applying wani force a kansa dai wanda ya kai ga a ce ya rasa ransa to kana da defense wanda muke faɗaɗin akwai abu kamar haka a dokance akwai provocation wannan kamar misali yana kusa da kai wani malami ne ko ne yana kusa da kai shi yayi irin wannan magana kamar yayi masa daɗi an kashe dan wanka wato kana da daman ka kwada masa mari ko kuma wani abu ka duke kana da daman ka yi haka ya provoke ka eh, eh, zaka sa zai sa ya sa kayan losing self control he made you to lose self control to an wannan it is enough wanda ya sa mutum ya yi losing self control ka kasa ka zama ka fita a hayyacinka wannan abun ya kai ko ba haka ba kamar mutum ne wanda ya mutu yana cikin soyayyan annabi ana murnan haifuwan annabi a kashe shi kwatanta shi da mafi munin abu da wanda Allah ya yi kondemin nashi ba ma son mu kira sunan wannan abu ma misali a ce gwanda wannan mutanen in a gabanka ya fada in kai masa haka wallahi wallahi a doka kana da sassauci wow wallahi kana da sassauci ok amma yana nisa da kai ne wannan ko kuma ka ce za ka kai karan shi wannan du doka ba ta ba da wannan dama ba. Zai yiwu hakan ma don abin da ya yi don gobe kar ya sake yi. Ok, za ka kai karen shi. To dai ta da rikici, ai yanzu dalilinsa an san inda ya fito, an san shi waye ne wanda ya yi. Akwai mabiyansa, akwai kalan akidansa, akwai akidu irinsa. A ce, alhamdulillah a cikin akidan ma ba ba magana akida wannan mutum ne ya fito misali a ce bari mu yi magana shi da mabiyansa yanzu a cikin mabiyansa yanzu misali a ce ai malamin ku ne yayi zai kawo rikici in ya fita wa a taba shi da wannan to don haka don a yi a hana haka in har ya ci gaba da haka zai yi wa kai karansa mana kotu ta yi masa hukunci ko kuma a taka masa birki da ma za ka yi shi da tsaro ba ma kotu ba jami'an tsaro zai yi akan wannan furucin nasa irs nasa dan abin da ba wanda ya ji daɗi kowa yana kwandemin kai kai murna ba gaba abin da kowa yana kwandemin kai kai murna to inda a ce shi wannan ai a ce kawai dai ya fito da wani riga ne shi civilian ne ko malami ne ko me za mu ce in ba don haka ba inda a ce za mu yi tsaro mai riga ne ba sai mu ce zai iya nuna wanda suka kashe wannan abun da ya bayan da ya ba suka yi wannan abun suka yi setting wannan abun da ya bayan da ya ma zai iya sani su ba zai yi wa faɗa haka to don haka na daya is not provocation inda a ce ka yi wani direct lokacin da yana wannan abun ka yi applying post ko ka buge shi kana da zai yi kana da defense na biyunsa don wannan abun zai tayar da rikice-rikice da fadance-fadance don haka zai yiwu a kai karansa jami'an tsaro don a magance wannan abin zai yiwu insha Allah. Ok, jama'a ku hakuri ba za mu wahalar da duk eh, barista sosai ba saboda za su ji su zauna na zaman taron nan da za a yi a da ya faru a Kaduna. Barista Allah ya ba sa'a, Allah ya sa aka je mu mm. tara insha Allah. barista za mu yi muna addu'a sha Allahu duk abin da aka je kuma aka tattauna daga baya barista shi a bari mu ma mu samu labari kan da za a yi jama'a su san ga inda aka kama ga kuma inda za a ci gaba insha Allah barista shi yasa ai muna addu'a mu tashi wannan program da muka yi yanzu Allah ya hada mu musulmai gaba daya Allah ya hada kan musulmi gaba daya Allah ya kiyaye. musulmi ko a ina yake Allah ya kiyaye musulmi Allah ya kiyaye mu a musulmai Allah ya kiyaye mu gaba da Allah ya Allah ya hada zukatan mu gaba da Allahumma asli zata bainina wa alli baina qulubina wa hdina subula salam wa najjina min zulumati ila nur wa jannibna al hawa ma zahara minha wa ma batan wa بارك لنا في wa وأبصارنا وقلوبنا wa tuba وتب na. innaka antat tawwabur rahim waj'alna shakirin li ni'matika musnina biha qabilna laha wa timmaha alaina bi rahmatika ya rahmanu ya rahim ya arhamar rahim ya rab